barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau muna 27 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiru tafsiru suratul hajji a ayata ta 71 wannan shine ranar mu ta ƙarshe a wannan zango ko a wannan shekara insha Allah muna marabtar bakinmu da suka zo daga wurare daban-daban daga nan cikin garin Bauchi muna tare da su a sheikh dr zubairu madaki tare da tawagar da suka rako shi hakanan muna tare da cikin manyan malamai da muke tare da su a nan akwai sheikh dr Umar Dokaji daga Gombe shi ma tare da tawagarsa. Sannan kuma akwai waɗanda suka wakilci gwamnan jiha da yake bai samu zuwa ba amma akwai kwamishinan addinai da yake nan tare da mu a alhaji babayo wanda yake wakiltar gwamna hakanan muna tare da wakilin mai martaba sarki galadiman galadiman bauchi shi ma muna tare da shi a nan akwai bakinmu da suka zo da yan uwa daga kano wanda suka zo daga wasu jihohi ma na nan kurkusa duka muna musu maraba da zuwa muna musu fatan alkhairi yadda suka zo lafiya Allah subhanahu wataala ya bai da su gida lafiya ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan tattaki da suka yi cikin mizanin aikin su Allah subhanahu wataala ya hada mu duka da su a cikin ladan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله يجي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم suna bautawa wanda ba Allah ba abinda bai saukar musu da wata hujja bai saukar da wata hujja game da shi ba wa ma laysa lahum bihi ilmun kuma ba su da wani ilimi game da shi wa ma lil zalimin min nasir Allah ya ce babu wani mai taimako ga azzalimai wannan ayar ajiya mun yi magana akan ta da take nuna cewa babu wani wanda ya cancanci bauta sai Allah subhanahu wataala shi kadai sannan kuma babu wanda ya cancanci a yi wa Allah bauta tare da shi ko a bauta wa Allah saboda shi wato kada a bauta wa kowa sai Allah kuma idan za a bauta wa Allah kada a bauta ma wani tare da Allah kada kuma a bauta wa Allah domin wani a bauta wa Allah saboda shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa sannan kuma bautar Allah ba za ta yiwu ba ko ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah sai ta zanto bisa ilimi bisa abin da aka same shi daga Allah subhanahu wata'ala a littafinsa ko kuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa shine ma'anar wa ma laysa lahum bihi ilm duka wata ibada wacce ta rasa ɗaya daga cikin rukunan nan guda biyu to wannan ibadar ba za ta zama karbabbiya ba duk wani abin da za a fito da shi da sunan addini amma ya rasa ɗaya daga cikin rukunan nan guda biyu to wani abin ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba ko dai ya zanto ibada ce da ake yi ga Allah subhanahu wata'ala amma kuma an haɗa Allah da wani cikin wannan ibadar Allah ba zai karɓi wannan ibadar ba ta zanto ibada ce da aka yi ta domin wanda aka yi don shi amma ba Allah ba Allah ba zai karɓe ta ba Allah baya karɓar ibada da take da shirka shi yasa dole mai bautawa Allah sai ya zanto mai cikakken ikhlasi sai ya tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wataala duk sanda ya shigar da wata manufa baya da Allah subhanahu wata'ala a cikin ibadarsa to wannan manufar da zai shigar tana iya bata masa wannan ibadar tashi sannan kuma ya zanto yayi ta ne bisa ilimi in aka ce bisa ilimi ana nufin bisa hujja daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kauce wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu to wannan ya zalunci kansa in yayi shirka da Allah subhanahu wata'ala yayi babban zalunci hakanan in ya shigo da bid'a wato yayi wani abin da ba Allah ne ya sa shi ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hore shi ba to shi ma anan yayi zalunci to kuma duk wanda yayi zalunci to ba shi da wani wanda zai taimaka masa gobe a gobe kiyama ba shi da mataimaki saboda haka wanda ya bauta ma wani ba Allah ba abin da ya bauta masa ba zai taimake shi da komai bara da gobe kiyama wannan yana nuna cewa bautar gumaka ko bautar abubuwan da ake bautawa ba Allah ba aikin banza ne domin waɗanda suke bauta musu suna yi ne bisa tsammanin cewa za su taimake su ranar gobe kiyama to Allah ce ba za su taimaka musu ba domin abinda suka yi shirka ne da Allah zalunci ne wa ba da zalimi bin nasir waɗanda suke azzalimai ko ba su da ba su da masu taimakon su ranar gobe kiyama shi yasa shaykhul islam ibnu taymiya alaihi rahmatullah cikin ɗaya daga cikin ƙa'idojinsa yake cewa waddinul Ladina nazala bihi alwahyi addinin da ya sauka da wahayi addinin da wahayi ne ya saukar da shi wato alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam huwa addinul ladhi shara'ahu Allah azza wa jalla to wannan shine addinin da Allah ya shar'anta wa ahlud dalali yattabi'una dinan laysa muwafiqan li shar'il munazzal amma batattu kullun suna bin addinin da bai yi daidai da shari'ar da Allah ya saukar ba duk wanda zai bi wata shari'a ko wani tsari wanda ya saba wa abin da Allah ya saukar da wannan batane ya ce wala bihi ilmun kuma ba su da wani ilimi dangane da wannan abin da suke yi da sunan bauta wato da za a ce da su a ina Allah ya ce ka yi wannan abu ko a ina manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa ba zai iya nuna maka ba ya ce bal yattabi'una ahwa'ahum wa ma yazuqunahu wa yajidunahu fi anfusihim abinda kawai suke bi shine suna bin soye-soyen zukatansu da abin da kawai suka ji ya musu daɗi a rai mutum in ya ji abu ya masa daɗi ya masa daidai a zuciyarsa kenan, sai mai da shi addini kenan sai rika kiran mutane ko ya rika bautar Allah a kansa ya ce bi gairi shar'in wala ilmi ba tare da shari'a ko ilimi sun tabbatar da abin ba ya ce wani haza kana shiyuhu ahlul ma'rifa shi yasa ka shehunai masana Allah yana nufin masu bautar Allah na farko irin su sahar ibn ibrahim tusturi irin su muhammad ibn da yake ce masa sayyidu ta'ifa irin su al-fadl ibn iyad irin su dan sa'ari ibn al-fadl ibn iyad da sauran masu bautar Allah na farko farkon na irin su Abu Suleiman Darani su ne yake kira shuyukhul ma'rifa yace to waɗannan za ka samu a cikin maganganun su yusuna bittiba'i shar'i wal ilmi wasiya suke yi da cewa abi shari'a ayi aiki da ilimi wato kada kawai wani ya zo ya raɗa kansa shi ne mai ɗora mutane akan abin da ya ga dama da sunan bautar Allah ya rika ba su abubuwan da ya ga dama da sunan falala da sunan muridi to wannan a masu bautar Allah na farko waɗanda suka tsarkake zukatansu ba a san su da wannan ba so abin da aka san su shine wasiya da jan hankalin mabiyansu akan cewa su auna komai da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa waya zumuna ahlal ibadatin ladina la yattabi'una ash-shar'a wal ilm zaka samu a maganganun su koyaushe suna sukan masu bautar Allah amma ba bisa doren shari'a da ilimi ba suna bautar Allah ne da molanka da abin da kawai zuciyarsu ta riya musu tun kawai da ya shaki iska sai ƙirƙiro wani abu kenan sai ya dora mutane a kansa da sunan bautar Allah kuma sai ka kaga shikenan wasu wawaye sun bi shi akan haka bisa tsammanin su cewa za su samu yardar Allah a ƙarƙashin wannan abu to shi ne malam ce wannan aya abin da take koya mana kenan cewa duk abinda mu yi na bautar Allah mu yi shi dan Allah subhanahu wataala shi kadai mu yi shi ga Allah shi kaɗai. sannan kuma ya zanto mun yi shi akan ilimi in aka ce akan ilimi shi ne akan littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin bayyanannu ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar to wato zaka rika ga ganin bacin rai zaka rika ganin bacin rai a fuskokin waɗanda suka kafarta. yakaduna yasduna bil ladina suna kusa da su auka ma waɗanda suke karanta musu ayoyin qul kace afa unabbiukum bi sharrin min zalikum yanzu bana ba ku labarin abin da fi wannan muni ba annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru ita ce wuta da Allah ya yi alkawarinta ga waɗanda suka kafirta wa isal masir tir da wannan makoma anan ubangiji wata ala bayan ya faɗi cewa waɗanda suka kaucewa hanyar Allah da kafirai da ire-irensu sun kasance suna bauta ma wani Allah da sunan bauta ko kuma suna bauta ma wani Allah ba tare da wata hujja ba to kuma baya ga wannan yayin da za a samu mai faɗa musu gaskiya ya fito yana faɗa musu gaskiya to za ka ga alamar ɓacin rai a fuskarsu ba sa iya jure a karanta musu ayoyin Allah shi ne alamar Allah subhanahu ta'ala yake ambatar cewa yake nuna cewa ba su yarda da ayoyin Allah ba duk da kasancewar ayoyin Allah ɗin nan a bayyane suke karara babu wani abu a cikinsu wanda yake da wuyar fahimta Allah ya yi bayanin ayoyinsa a fili wanda ayoyi ne duk wanda za a karantawa zai fahimci abin da ake gaya masa babu wani wani nuku a ciki babu wani zaurance a ciki magana cewa take a wato akan turba totar dodar aka ta fito garau babu abin da ba za a gane a cikinta ba amma ba sa son su ji wannan cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyinmu ana nufin ayoyin alqur'ani bayyinatin alhalin ayoyin nan bayyanannu ne ayoyin nan wato suna bayanin abu a fili karara suna bayyana tauhidin Allah subhanahu wataala suna bayyana gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da za su ji musu bayanin ayoyin Allah cewa ga abin da Allah ya ce a bauta masa shi kadai kada a bauta ma wani ba shi ba su jana maganar cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine gaskiya shine shari'a a kansa za a bauta wa Allah su ji ana faɗar wannan ta'arifu fi wujuhi da zina kafar munkar to za ka gane wato ɓacin rai a fuskokin waɗanda suka kafarta to ba sa son su ji ana karanta ayoyin Allah ba sa son su ji ana karanta musu tauhidi ba sa son su ji ana karanta musu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son su ji ana ce musu ga addinin gaskiya ga addinin Allah da zarar aka fara karanta wannan to zaka ga alamun bacin rai da fushi wato a cikin abin da ya cika zuciyarsu ya cika su, wato abin da yake cikin zuciyarsu na kiyayya ba zai iya buya ba ba zai iya buya ba sai ya bayyana a su. wanda kuma wannan ita ce ɗabi'a ta duk wani wanda baya son gaskiya kamar yadda ɗabi'ar mai son gaskiya take wanda yake son gaskiya yayin da ake garanta masa ayoyin Allah to za ka ga alamar tsoron Allah kuma a fuskarsa za ka ga alamar ya kaɗu za ka ga alamar ya wato ya tsorata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min al-dami ma'arafa min al-haqq haka ne yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun saboda ka mu'minai har kullun yayin da za su da ana karanta alqur'ani to in abin ya ratsa su ba za su iya jurewa ba sai ka gani a fuskarsu kaga idanunsu yana fitar da hawaye suna ta kuka saboda tsoron Allah saboda gaskiyar da suka ji ana faɗa a cikin alkur'ani wannan alkur'ani ya sa su su dinga wato ƙara jin wani imani yana ƙara shiga zuciyarsu to haka nan wanda shi kuma ba gaskiya yake so ba shi kuma yadda za a rika karanta masa gaskiya ana karanta masa hujja to a kuma a lokacin za a ga ransa yana ta ƙara ɓaci za a ga yana ta ƙara wato shan kunu yana ƙara murtikewa Alamar ɓacin rai yana ta ƙara bayyana a fuskarsa ba zai iya haƙuri ya danna abin ba Allah ce ya kado ne ya tsona billadina yatluna alaihim ayatina kamar sa auka ma waɗanda suke karanta musu ayoyin wato saboda bacin rai da fushi yayin da ake karanta alkur'ani kamar ainihin sa aukawa masu karanta musu alkur'ani da wato sa auka musu da duka ko da zagi ko da munanan maganganu saboda kasa juriya da suke yi na suci karatun alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa kabura alal mushrikeena ma tad'uhum ilayhi abin da kake karantawa wato mushrikai kake kiransu zuwa gare shi ya musu girma ba za su iya jurewa ba ce laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharakum lil kare karihun mun zo muku da gaskiya amma yawancin ku ba ku san gaskiya kuna nuna kiyayya ga gaskiya anan alladhina yatluna alaihim ayatina da Allah ya ce ya yasduna bil ladina yatluna alaihim ayatina masu karanta wa kafirai ayoyin Allah ko dai ana nufin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da zai tsaya a cikin su yana wa'azi yana karanto ayoyin Allah da aka saukar masa kai ka ce za su auka masa da duka ko da baƙaƙen maganganu saboda haka anan an ambaci jami'i amma ana nufin mutum ɗaya yatluna alaihim ayatina ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan usulubi ne sananne a cikin eh, larabci itlaqul jam'i على الواحد أي أمفاني لجماعة ما أنا في الدهاء كما إن الله تي وقال هو قوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وقوم نوح لقوم تانا النبي نوح لما كذبوا الرسل يعني سكرية من زني أنا نفي يعني سكرية من زن الله نوح عليه السلام السلام عليكم السلام عليكم

shi ba za mu tambaye shi cewa wani ya matsa masa ba eh. da ya fi ƙarfin a matsa masa ba za mu ce wani ya turo shi ba tsoron wani ya sa ba za mu faɗa haka ba mun san abin da yake karantawa ne yake ji ya gamsu da abin saboda haka ya zo ya bayyana kalmar shahada a gaban mu dan uwa za a za ka shiga musulunci yawa so a musulunci ne kamar yadda watakila na san ka karanta tun da kai mai karatu ne yana nufin bautar Allah shi kadai mu a addinin musulunci ba a yadda abauta wa kowa ba sai Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya aiko da sakon ƙarshe. daga shi babu wani annabi da za a sake ya zo da dukkan abin da annabawa suka zo da shi ya gaskata dukkan annabawa da suka gabace su har daga cikin annabawa na ƙarshe su ne annabi musa annabi isa alaihissalam sauran annabawa da allah ya aiko dukkansu ya zo da abin da yake tabbatar da abin da suka zo da shi saboda ka musulunci shine yadda da kaɗai ta allah shi kaɗai da bauta da kuma yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne haka da dukkan annabawa da manzanni da suka wuce dukkan su manzannin Allah ne ka yadda da wannan to alhamdulillah so zan faɗi kalmar shahada in na faɗa sai ka maimaita daga nan ka zama kamar kowa kamar kowane musulmi ashhadu an ilaha illa allah ashhadu Allah, la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi shikenan ka zama musulmi yau kamar kowa ba da bambanci da wanda ya dade ko ma aka haife shi a musulunci da wanda iyayensa da kakanninsa da musulmi ne da wanda ya shiga yau bambancin su kawai shine wanda ya fi karbuwa ya fi tsoron Allah babu bambanci dan mutum ya dade a cikin musulunci da wanda ya shigo yanzu kuma muna fatan yadda ka kai matakin rawar Eh, ko fasto yawwa wanda ya kai wannan mataki muna fatan ka zama babban limami addinin musulunci kuma ka zanto mai tasiri kwarai da gaske wajen da'awa zuwa ga addinin musulunci yan uwanka da sauran abokanka waɗanda ba su gane duk kokarin ka ganar da su su ma zama musulmi kamar ka domin a da tare a tsira tare ah, za ka je yi wanka sannan ka karike bakinka har zuwa faɗuwar rana ya suna ne Usman shi ke nan ba. Ya ga sunan ka ke nan? To alhamdulillah. Mala ya tashi da maka shekara ashirin eh. ana gwagwarmaya da shi. Allah ya faɗa a faɗa. Eh. Yau na zo kawai kira shi da ya kira. Alhamdulillah. To Usman shi ne mutum na hudu a tarihin musulunci shi ne mutum na uku. Wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam daga Abubakar Umar sai shi kuma wanda ya taimaki addinin musulunci da dukiyarsa da ƙarfinsa da iliminsa da addininsa muna fatan za ka koyi da mai wannan suna ka zanto cikin waɗanda za su yi tasiri kuma ubangiji subhanahu wataala ya hore maka abinda za ka ciyar domin Allah Allah ya ba mu sabati mu da kai gaba daya ma Allah Eh, mala yake cewa duka khulafa din da mun same su akwai wanda ya musulunta sunan shi Abubakar akwai wanda ya musulunta sunan shi Umar akwai wanda ya musulunta sunan shi Aliyu ga kuma Usman mun samu Ali ko fi sun tabbata malam eh, Allah subhanahu wataala ce ka nuna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatina suna kusa su auka ma waɗanda suke karanta musu ayoyinmu muka ce malaman tafsiri wasu sun ce wannan jam'i da aka yi na cewa masu karanta musu ayoyinmu ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a larabci akan yi amfani da jam'i ana nufin mutum ɗaya sannan wasu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce a nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da muminai waɗanda za su rika karantawa a masu wato mabarnata ayoyin Allah su kuma suna jin bacin rai da wannan ayoyin Allah da ake karanta musu har ma suna dab da su kai musu farmaki ko su gaya musu baƙaƙen maganganu malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa ahlul batili waɗanda suke masu bin ƙarya mabarnata har kullum ƙirjinsu yana ƙunci yayin da suke jin ana karanta ana faɗar gaskiya ba sa so ba sa jin daɗin faɗarta Sheikh Muhammad Ali Shaukani a cikin tafsirin Fathul Qadir yake cewa wa hakaza tara ahlal bid'i mudilla idza sami'a al-wahid minhum ma yatluhu al-'alim alayhim min ayati Allah min ayati al-kitab al-'aziz aw min as-sunnah as-sahiha mukhalifan lima taqalahu min al-batil wad-dalala shaukani yake cewa kamar haka ne zaka ga masu bin bid'o'i na bata idan ɗaya daga cikinsu ya ji abin da wani malami zai zo yana karanta masa na ayoyin Allah na littafin Allah mai girma ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya wacce ta saba wa aqidarsa ta saba wa karnin ƙaryar da yake kai ko barnar da yake kai yace ra'aita fi wajhihi min al-munkari zaka ga alamun bacin rai a fuskarsa zaka ga fuskarsa ta wato ta turbine baya jin daɗin abin da ya ji ana ana karantawa ma law tamakkana min an yasduwa bidhalika ala al-alim da fa'ala bihi ma yaf'aluhu bil mushrikeen da a ce yana da iko ma lokacin da mai wa'azin yake wa'azin ko mai karantarwa yake karantarwa zai iya auka masa da duka amma saboda ba yadda ya iya haka zai zai tsaya ya yi ta nuna ɓacin ransa a fuska shaukani yake cewa wa qad ra'ayna wa sami'na min ahli al-bid'i ma la yahitu bihi al-wasf shaukani wanda ya rayu a yaman kuma ya tashi a cikin mabiya eh, aƙidar zaidiya wani bangare ne na shi'a ya ce mu mun ga mun kuma ji abinda ma yafi fi ƙarfin mu wasafta irin wannan saboda shi ya karkata zuwa ga sunna ya rungumi sunna ya bar aƙidar da ya tashi a cikin ta ta aƙidar shi'a zaidiya, kuma ya karkata har ila yau zuwa ga fahimtar addini daga sunnar annabi sallallahu daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsantsa ba tare da gaure ba to wannan ya hada shi gingimu sosai da mutanen da mutanen lokacinsa da haka yace mun ga irin wannan daga yan bid'a yayin da zamu zo muna karanta musu gaskiya muna faɗar gaskiya muna faɗar fadarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama muna tsawatarwa akan kushewa wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to muna gabace rai daga wajensu ya ce to wallahu nasirul haqqi wa muzhirud din Allah kuwa a koyaushe mai taimakon gaskiya ne kuma sai ya bayyana addinin sa karara wa dahidul batil kuma sai ya ya yi rugurugu da ƙarya wa damigul bid'i ya daga daga da bid'o'i wa hafizul mutakallimin bima akhadha alaihi bima akhadahu alaihi kuma sai ya tsare masu fitowa su faɗi su cika alkawarin da Allah subhanahu wataala yayi da su na cewa su bayyana abin da suka sani na gaskiya al na din nasi ma nuzira ilaihim wadanda suke wa mutane bayanin gaskiyar da Allah subhanahu wataala ya saukar musu sannan Allah ya ce qul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum kace yanzu bana ba ku labarin abin da yafi wannan muni ba abin da yafi wannan muni wato ko dai abin da kuke ganin shi yayi muku muni shine alqur'ani da ake karanta muku ranku yana baci to ku bari in gaya muku abin da ya fi shi muni kuna ɗaukan alkur'ani wani abu muna ne da yake sa ranku ya baci to zan gaya muku akwai wata wuta tana nan da Allah ya alkawarinta ya tanade ta ne ga waɗanda suka kafirta tir da wannan makoma ko kuma zan gaya muku abin da ya fi wannan muni wato abin da ya fi wannan bacin ran da kuke nunawa shine wutar da Allah subhanahu wataala ya tanada da zai shigar da ku kafirai ko kuma in gaya muku abin da ya fi wannan muni wannan ƙoƙarin aukawa masu faɗa muku gaskiya da kuke yi to abin da ya fi wannan shi ne wutar da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ranar gobe kiyama malamai duk sun faɗi kowane ɗaya daga cikin wannan tafsiri na cewa wannan zalikum ɗin zai iya komawa ko ismul ishara ne zai koma zuwa ga alƙur'ani shi ne tafsirin da alwa abul hasan alwahidi da albagawi da arrasani qurtubi ibnu ashur da haka suka fassara ayar wasu kuma suka tafi akan cewa ana nufin wato su masu karanta musu alkur'ani ba yanzu kuna jin haushin waɗanda da suke karanta muku alkur'ani ba to ku bari in gaya muku abin da ya fi wannan shine wutar da Allah ya tanadar muku wannan shine tafsirin ibnu jarir al tabari wasu kuma suka ce a ana nufin asaqo din wannan kokarin ku aukawa mutanen kirki da kuke yi ku bari in gaya muku abin da ya fi wannan ma ciwo shine wutar da Allah subhanahu wataala ya tanada domin ku a ranar gobe kiyama wannan shine tafsirin ah, al-biqai a cikin littafin sanad muddurar Allah ya ce wa bi'sal masir tir da wannan makoma idan ta zanto ita ce wuta babu shakka makoma ta munana innaha sa'at mustaqarra wa muqama lalle wannan matabbata da wannan mazauni yayi muni kwarai da gaske Allah ya ci gaba da cewa يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku don fasta masalun fastami'ula, an ba da wani misali sai ku saurare shi. innal ladina tad'una min dunillahi lalle waɗannan da kuke bautawa ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar koda guda ba wala wajta ma'uda koda ko za su yi tarin dangi wa in yaslubhum dhubabu shay'an idan kudan nan ya wabce musu wani abu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya kwato shi daga wajensa ba da'ufa at-talib wal matlub da mai nema da wanda ake nema duka sun yi rauni Allah ce ma Allah ma Allah haqqa qadri ma Allah haqqa qadri inna Allah qawiyyun aziz Allah ce basu girmama Allah yadda ya cancanta girmama shi ba lalle Allah mai karfi ne kuma ga ba dau wannan aya daga jinta an san tafsirin ta yana da dan tsibani kuma ga ga bakinmu da suka zo daga Kano suna ta zazzare ido to wannan aya kamar da muka gani misali ne ubangiji subhanahu wataala ya bayar kuma ya kira mutane wannan ya ayyuhan nas ko dai yana kira ne shirkai waɗanda suke bautar wani ba Allah ba su ake nufi da ya ayyuhan nas ibnu ashur yana cewa sulubin alqur'ani ne wannan to sanda za a kirawo mushrikai aka ce da su ya ayyuhan nas idan mu'mine za a kira a ce ya ayyuhal ladina amanu idan kuma ahlul kitabi ne za a kira a ce ya ahlul kitabi yahudu da nasara saboda haka a wajen a fahimtar sa ya ayyuhan nas ana nufin ana nufin ya ko mushrikai ko da ko kuma ana nufin mushrikai da wannan kiran amma misali ne da aka ce kowa da kowa ya zo ya saurara saboda haka da mushrikin da wanda ba mushrikin ba kowa ya saurari wannan misali da ubangiji subhanahu wata'ala ya kirawo mushirkai don su saurare shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya bada wannan misali ne don ya kusanto da wato ya kusanto wa da hankula irin wauta rashin hankali da rashin tunani rashin hangen nesa na masu bauta ma wani ba Allah ba rike shi suna san cewa suna san cewa zai taimaka musu ranar gobe kiyama ko abin da suke yi na bautarsa zai amfane su ko a nan duniya ko a lahira Allah ya bada wannan misali ya bada misali ne ga abubuwan da suke bautawa duriba mathalun Allah ya bada misali na waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba to ku saurari wannan misali ku kasa kunne ku bada hankalinku ku yi tadabburi a cikin abin da kuke ji domin sauraron kaɗai ba shi ake bukata ba ana bukatar sauraro ne tare da tadabburi domin ya zanto an saurara ba tare da tarkuri ba to wannan sauraron ba zai yi amfani ba Allah ce waɗannan da kuke kira ba Allah ba lan yakhluqu zubaba ba su isa su halicci koda kuda ba koda kuda wai la ijtama'u maula koda su tare dangi koda duka ababan da kuke bautawa daga cikin mutane da aljanu da waɗanda kuke bautawa waɗannan sassaƙi sassaƙi duk da kuke bauta da za a tattara su guda su taimaka wa junansu kowa ya kawo wata gudunmawa akan cewa su halicci wata halitta da take kamar kamar ƙuda Allah ce ba za su iya halittarsa ba ce duka wani abin bauta da ake bautawa ba Allah ba su taru a guri guda a fili guda kowa ya waje wato ya baje wato kwakwalwarsa da ƙoƙarinsa, da kwarewarsa da ƙwanjinsa da ƙarfinsa, ya kawo ya ta karkare ya kura a daka ya kawo abin da zai iya kawowa to da za su yi haka Allah ce za su tashi a banza za su iya halittar ko da guda ba wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wannan da kuke bautawa ba Allah ba ba za su iya halittar kowane irin abu ba sai dai su a kirkira su ya zo a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan aw liyakhluqu habatan aw sha'ira wane ne azzalimi kamar wanda zai ce yana zai rika kwaikwayon halittata zai ce zai kwaikwayi irin halittata to in sun isa falyakhluqu zarra asalin zarra ana nufin dan dan turuwa shine zarra shine mafi ƙarancin abin da larabawa suke misali da shi a ƙanƙanta wato jaririn ɗan tururuwa wacce ta ganta tururuwa ya take bare kuma jaririnta ba da a cikin mu na akwai wanda ta ga jaririn tururuwa eh, ta ganin tururuwa ta ga jaririn nan tana shayar da shi ba <laughs> ko da ya to larabawa suna amfani da da da da da misali sigarun nam shine zarra to Allah ya wataala ce su halicci kamar jinjirin tururuwa in sun isa aw ya yakhluqu habatan aw shay'a ko wata kwaya wanda da ake shukawa ta gero ko ta dawa ko ta masara ko ta alkama su kirkire ta mana babu wanda ya isa wannan saboda halitta aikin Allah ne shi kadai yake banta da wannan babu wanda ya taba da'awar cewa shi yana yin halitta don rashin kunyar wanda zai yi wa Allah rashin kunya bai taba da'awar cewa ya halitta ba dan abu ne mai sauki a ce to kai halittar magani a ga musa mafi kaskancin abu Allah ce wa in yasluhu san shay'an zo mu min idan da kuda zai wabce musu wani abu zai wabce musu wani abu nan ba a ce zai ɗauka ba a'a zai wabce ya kwace ba tare da suna so ba kamar irin turare da ake zuwa ana yayyafa wa gumaka ana yayyafa musu wata turare ko wata hoda ko kuma wasu sakarkaru da suke aje abinci aje kayan marmari a gaban gunki aljanin da suke tare da gurin su cinye ko gardin da aka aje yana gadin ya cinye suka dawo su yi ta murna cewa an karba su an ci to da a ce koda zai zo ya faɗa kan wannan abincin ko kan wannan turaren ya ɗan yagi wani abu ya gudu ba su isa su kamo gudan nan su kwaci abin da ke gurinsa ba ba za su iya dawo da abin ba lan zo ba za su iya ba duk da cewa guda din da ba wani abu ne don kana tan taba shi shikenan zai fadi kana dan bige shi shikenan zai fadi ya mutu ba wani wani wani daraja ce da shi ba wani karfi ne wani karfa ne sauro ma ya fi shi karfi amma duk da haka duk da rauninsa duk da kaskancinsa ba za su iya kwatar abin da ya kwata daga wajensu ba da ufat talib wal matlub kaga mai nema da wanda ake nema duka sun yi rauni su waɗannan allolin da ake bautawa ba Allah ba ba za su iya kwato waɗannan abu da yake hannun kuda ba shi ba kudan duk da rauninsa duk da ba za su iya kwatowa ba in ya zama a tsalibu ana nufin su goma kan almatsu shi kuma kudan dukkaninsu sun yi rauni ko kuma a tsalibu shi ne al'abidu mai bautar kan da shi almatsu su ne goma kan da ake bautawa duk sun zanto masu rauni ba wani wanda zai iya tsinana ma wani wani abu to wannan shine gundarin a gundarin misalin da Allah subhanahu ta'ala ya yi fashin bakinsa sai Allah ya kai shekara mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu ta'ala ya bamu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji subhanahu ta'ala ya yafe mana muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda da ikon sani da kudurar sa iyawarsa da rahama sai bamu dama har muka sake samu. wannan dama ta mu haɗu a wannan guri a wannan shekara a wannan wata mai albarka a wannan masallaci mai albarka domin mai waɗannan kwanaki muna fassara alkur'ani mai girma muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya mara iyaka akan wannan muna kuma fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu dama cikakkiyar lafiya domin sake samun zuwa mu zauna a wannan guri domin ci gaba da tafsirin wannan ayoyi na Alƙur'ani. Allah subhanahu wata'ala ya sa abinda muke karantawa muke ji na faɗar Allah subhanahu ta'ala da manzansa ya zanto mana sanadiyar tsira rayuwar duniya da ta lahira Allah subhanahu ta'ala ya sa alqur'ani ya zanto wanda zai cece mu ranar gobe kiyama bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala kuma dole ne mu gode wa waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa wannan tafsiri ya samu ruwa a wannan shekara kuma ya kasance har an zo ƙarshensa a wannan rana muna godiya ga jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta nan jihar Bauchi ta nan local government na nan Bauchi da kuma ta jihar Bauchi karkashin jagorancin barista Garba Hassan da shine shugaban kungiya na Izala da kuma jagorancin babban limamin wannan masallaci Sheikh Ibrahim Idris wanda shine shugaban wato Izala na <clears throat> wannan local government ta Bauchi da kuma shugabancin shugaban kwamitin tafsiri shine eh, Alhaji Ahmad Ilyasu Saddaunan Misau wanda tare da 'yan kwamitinsa da sauran waɗanda suka taimaka aka samu wannan tafsiri yayi bayan taimakon Ubangiji Subhanahu wata'ala muna yi musu fatan alkhairi wannan kokari da suke ta yi ba gajiyawa Allah subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizanin su kamar da muke mika godiya ga jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa baki ɗaya. waɗanda suke ganin eh, wato suke tsayawa su ga cewa a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan a irin wannan wata mai alfarma an gudanar da irin waɗannan darussa na Alƙur'ani a masallatai a garuruwa daban-daban suke tura malamai suke kuma tsayawa su ga cewa hakan ta tabbata muna yin addu'a Allah subhanahu wataala ya saka wa jagororin wannan kungiya da alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya sa musu wannan ayyuka da suke cikin mizanin su na lada kamar yadda ba za mu gushe ba muna godiya ga gwamnatin wannan jiha ta bauchi wanda a koyaushe suke taimakawa wajen ganin irin wannan tafsiri an yi shi an yi shi lafiya an gama lafiya kuma duk wasu abubuwa da za a bukata na ganin cewa tafsirin ya yi nasara suna taimakawa da wannan muna godiya ga wannan gwamnati muna tare da ainihin a wakilin gwamna wanda ya saba zuwa rufe taro ta kasancewar baya gari ya turo mana wakilin sa shine kwamishinan addinai a ah, honorable umar babayo wanda muna tare da shi a yanzu muna musu godiya Allah subhanahu wataala ya musu jagoranci Allah subhanahu wataala ya shige musu gaba ubangiji ya dafa musu a cikin wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora musu Allah subhanahu wataala ya ba su ikon sauke wannan nauyi lafiya su gama lafiya su haɗu da Allah subhanahu wataala lafiya amin da ya fi su Allah ya iya musu sannan kuma har wa yau muna godiya ga masarautar Bauchi wadda a kullum wannan masarauta suna tare da mu suna tare da mu suna nuna mana ƙauna suna ba mu shawarwari masu kyau a yanzu haka muna tare da wakilin mai girma a abin mai martaba sarki shi ne ainihin galadiman bauchi wanda muke tare da shi a sayyidu jawo yana tare da mu a yanzu kuma daman can yana daga cikin waɗanda suke halartar wannan guri domin sauraron tafsiri sai mai martaba ya ba shi umarnin cewa ya wakilce shi don halartar wannan rana domin a samu ya samu halartar rufe wannan tafsiri muna musu godiya muna musu fatan alkhairi muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara ma wannan masarauta daraja Allah ya dauka ta Allah subhanahu wataala ya kara wa mai martaba lafiya da tsawon rai Allah subhanahu wataala ya masa jagoranci kamar yadda dai har ila yau ba za mu manta da dukkan jami'an tsaro ba waɗanda suke taimakawa wajen ganin cewa an yi irin waɗannan tarurruka lafiya an gama lafiya su ga cewa sun ga an tsare rayukan mutane da ababen hawansu ba a samu wani abu na tarnaki ko na tashin hankali ba tun daga 'yan sanda da gomar dss da farin kaya da civil defense da sauran eh, hukumomin tsaro da kuma hukumomi na wato kare hatsurra da suke ayyukansu a kullum ganin cewa irin waɗannan tarurruka da ake a ko'ina an yi an gama lafiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya taya su ayyukan da suke yi kamar yadda ba za mu manta da 'yan agajinmu ba 'yan agajin kungiya ta jama'atu izaratul bid'a wa iqamatu sunna da sauran 'yan agaji da suke taya su ayyuka irin waɗannan kullun suna tare da mutane wajen kokarin dan sai daidaita ababen hawa da ba su hanya da kawar da cunkoso da ayyuka da iri-iri na su ga cewa an yi taro irin wannan an gama lafiya muna musu addu'a da shugabanninsu duka Allah subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani ubangiji ya yi musu kyakkyawan jagoranci kamar yadda ba za mu manta da bi mu ba duk shekara na jumaru mi wanda muke sauka a gidansa kuma yake tare tarerai da bakin da suke zuwa kullum da su da kwamitin wannan wannan tafsiri muna masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ya kara masa tsaurai ubangiji subhanahu wata'ala ya masa jagoranci sannan muna godiya har ila yau ga kafofin watsa labarai tun daga talabijin rediyo da waɗannan kafofin watsa labarai na zamani suke yada waɗannan karatuttuka ko'ina duk shekara ana samun ci gaba wajen ƙara samun yaduwar waɗannan karatuttuka a wurare da jihohi daban-daban da farko muna godiya kuma muna addu'a ga wanda shi ne farkon wanda ya fara sa irin karatuttuka a wajenmu a gidan rediyo wanda tafsiri da muke yi muna masa godiya shi kadai ya fara daga baya abubuwan su kai ta ci gaba wanda dama wannan shi ne sunnar Allah a cikin kyakkyawan aiki duk sanda kyakkyawan aiki ya zanto karɓaɓɓe a gurin Allah to hayayyafa yake za ka ga yana ta ƙara haɓaka yana ta ƙara haɓaka muna fatan dukkan wani wanda ya koyi da irin aikinsa Allah zai ba shi ladan wannan ba tare da ya rage masa ladansa ba Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa tsawon rai mai amfani, Allah ya albarkaci zuriyarsa. A Kano bana kusan gidajen rediyo sha biyar da talabijin suka sa wannan karatu. An yi babban sa'a bana Bauchi ta zo ta biyu. Domin an samu kafofin watsa labarai a jihar Bauchi guda tara wanda suke yaɗa wannan. sannan kuma Nijar republic eh, ƙasar Nijar su kuma suka zo na uku kuma suna da kafofin watsa labarai guda shida da suke ainihin eh, watsa wannan karatu sannan sauran kuma wurare da aka sa a cikin wasu jihohi na nan arewacin najeriya za mu yi godiya ga dukkan waɗanda suka ɗauki nauyin saka waɗannan karatuttuka a kafofin watsa labarai da su kansu kafofin da suka ba mu wannan dama aka sa karatuttuka a cikinsu wasu kafofin ma da kansu su suka ɗauki nauyin sanya wannan karatun ba tare ma da sun nemi tallafin kowa ba kamar uwa maba da mama ko mu ce kaka ma sunna tv sunna tv karkashin jagorancin da ibrahim umar da sina wanda duk shekara a wannan tafsirin yana na gaba-gaba da ake sawa a cikin wannan jihar a cikin wannan kafa ta sunna tv kuma kowace shekara ana samun ci gaba fiye da yadda yake a shekarar ta gabata yanzu bana daga zara an yi tafsirin a nan take za su tura shi kuma a ran za a gan shi haka aka samu a wannan a wannan abin nan haka nan muna godiya ga ah, Shenzhen Global Company wanda suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a Africa TV hakanan kuma albani tv su ma sun saka hukumar gidan talabijin na albani su suka dauki nauyi akwai nta kano wanda shi shenzhen global company su ne suka dauki nauyin sawa hakanan akwai aminci fm kano wanda su ma alhaji kabiru su gungun da kuma sautul haq su suka dauki nauyin sawa hakanan akwai garanti fm a kano wanda tm yola charitable foundation su suka dauki nauyin sawa hakanan akwai ah, rahama radio da kuma pyramid fm kano da kuma aminci fm kano da premier ah, ah, da aminci fm kano da wannan duka kwamitin sautul haq su suka ɗauki nauyin sawa a waɗannan kafofin watsa labarai hakanan akwai premier fm kano da kuma jalla fm kano wanda sufaye investment su suka ɗauki nauyin sa karatu a nan haka nan akwai express fm kano wanda dr alhaji dallami hayo a ciyaman na subeb ta kano su shi ya dauki nauyin wannan sawa haka nan akwai s radio kano wanda kwamitin sautul haq su suka dauki nauyi akwai garanti fm kano wanda shenzhen global company wannan shenzhen global company sun dauki nauyin sa karatuttuka a gurare daban-daban kuma ba ma a azumi ba suna ci gaba da taimaka ma sautul haq wajen ganin an yada karatuttuka a ko'ina a cikin ƙauyuka Allah ya saka musu da alkhairi a abubuwan da shugabanninsu suke yi ubangiji subhanahu wataala ya wuce musu gaba ya musu jagoranci hakanan akwai Premier FM Kano wanda wani bawan Allah ya ɗau nauyi akwai Vision FM Kano wanda hukumar gidan rediyon da kanta su suka ɗauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai akwai blog Bauchi blog FM ko ta Bauchi wanda alhaji balawunti shi ya ɗauki nauyi akwai ata bauchi wanda alhaji shehu guba wato sabon eh, sanata mai jiran gado ya ɗauki nauyi akwai kuma brc fm gamawa wanda da sheikh ibrahim disina shi ya ɗauki nauyi gado duba bayan nauyin sunna tv kuma ya gangaro nauyin ba. Allah saka da alheri akwai brcfm toro wanda alhaji shehu buba sanata hakanan akwai brcfm alkaleri wanda shi ma alhaji sanata shehu buba shi ya dauki nauyin sa sannan akwai brc fm toro wanda iyalan alhaji adamu garkuwa suka ɗauki nauyin wannan hakanan akwai brc fm jama'ari wanda alhaji ismaila bagaji da nejin jama'ari ya ɗauki nauyi akwai brc fm ta jama'are wanda alhaji musa tukur ya ɗauki nauyi akwai andaza da alhaji abdulkadir isa isawa ya ɗauki nauyi akwai jigawa fm wanda limamin gwamnati gidan gwamna gwamnatin jihar jigawa ya ɗauki nauyi ga hadda limamai duka suna aikin allah baya ga limancin da suke yi akwai eh, akwai queen fm zaria wanda alhawariyuna foundation su suka ɗauki nauyi akwai vision ta katsina wanda alhaji eh, eh, abdullahi abubakar darma shi ya ɗauki nauyi akwai jewel fm gombe wanda wani bawan allah ya ɗauki nauyi akwai garkuwa fm sokoto wanda shi ma wani bawan allah ne ya ɗauki nauyi akwai fulaka ayola wanda iya abbas foundation su suka ɗauki nauyi akwai ansar fm maiduguri wanda injiniya malam Kele mk ya ɗauki nauyi hakanan ya kuma ɗaukan wani nauyin har ila yau a brtv maiduguri injiniya malam Kele shi ya ɗauki wannan nauyi hakanan akwai nbs kefi wanda honorable gaza jonathan ya ɗauki nauyi yana eh, jin ɗan majalisa ne ko? ɗan majalisa ne na tarayya gaza jonathan shi ya ɗauki nauyi akwai rahama fm abuja wanda general abdullahi sarki muhtar retired shi ya ɗauki nauyi akwai kuma amfani maradi wanda alhaji abubakar kantin ko kantin sauki shi ya ɗauki nauyi sannan akwai al'umma na niyame wanda alhaji bashir shitu isa ya ɗauki nauyi akwai amf amfm a ama kai ama fm maradi wanda shi ma alhaji malam abdulkadir sa'idu ya ɗauki nauyi akwai alheri fm maradi wanda gidan rediyon su suka ɗauki nauyi akwai nagarta maradi wanda alhaji mustapha rinko shi ya ɗauki nauyi akwai kuma alhuda fm zandar wanda shi ma wannan gidan rediyo ya ɗauki nauyi a nan albarka albarka fm na manta ban faɗa ba albarka fm ta na bauchi kwamitin ah, tafsiri su suka ɗauki nauyi haka nan kuma akwai muhasa fm ah, wanda take kano ah, wanda alhaji sani kalamu kalamu wahid wani babban almajiri na shine ya ɗauki nauyi sauraka muna musu addu'a duka waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su ladan adadin waɗanda za su ji waɗannan karatuttuka su yi aiki da su har zuwa tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya yaukaka musu dukiyarsu ya sanya albarka a dukiyarsu ya sanya albarka a rayuwarsu ya sanya albarka a zuriyarsu Allah subhanahu wata'ala ya wuce musu gaba cikin lamurransu abin da ya fi karfin su Allah subhanahu wata'ala ya iya musu duka waɗanda suka taimaka wajen yada wannan karatu musamman waɗannan masu kyamarori da waɗannan masu wayoyi waɗanda suka ɗauka suka sanya a cikin kafofin watsa labarai na zamani abin social media platforms da muke gani ta facebook da twitter da da abin nan whatsapp da instagram da waye kuma eh, da sauransu duk da suka yada waɗannan karatuttuka muna fatan Allah subhanahu ya saka musu da alkhairi jama'araman da suke ɗaukan karatu koyaushe a nan da sunna tv da sauran waɗanda suke taimaka musu Allah ya ba su lada ubangiji ya sa musu a mizani mu da suka zo daga ko'ina domin halartar wannan taro ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan tattaki nasu ya sa musu a mizani Allah subhanahu wataala da suka zo lafiya mai da su gida lafiya suna masu cin ganima suna masu aminci muna godiya ga yan uwa duka da suka halarci wannan wuri da waɗanda suka yi mana addu'a da wanda suka nemi addu'a wajen mu muna musu addu'a da fatan alkhairi ubangiji subhanahu wataala Allah ya sake hada mu a wasu shekaru masu zuwa a irin wannan wuri cikin wannan aiki na alkhairi da wannan ne nake cewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam sai kyau a taimaka a saurara sa sauran program da ya rage cikin mutane don shi ma nau'i ne na wanda ana kare nau'i na yawa wasu shugabannin kai ne wani fara da gayyatar da shi shugaban kwamitin tafsiri wannan masallaci wanda wannan tafsiri ke kansa a sakara musau alaƙi a makiliyas inda zai zo ya mana bayani a cikin eh, jawabin na jagoranci da ya yi assalamu alaikum samari

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتاه بالكلام على دين السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأقدم من وديعك على متوفين سنتي وأجمعين kuma murna ga Allah yake ba shi lafiya a kowane lokaci yake ziyarta mu da gabatar mana da wannan tasiri ah, Allah ya kara mishi lafiya ah, Allah ya sada ba a jirgin su abin da nake so jawo hankalinmu a wannan tasiri na bana shine wato mu yi amfani a kowane lokaci bari ka lura da abubuwan da malam yake karantar da mu muna godiya ga Allah wanda muka zo a wannan zamani da Allah ya ba mu malaman sunna ba a nan eh, Najeriya ba a duniya baki ɗaya wanda suna matukan ƙoƙari wajen fahimtar da mu addini bisa ƙa'ida da aƙida to wannan aƙida shine babban abin farin cikin mu kuma kullum ba sa ƙaƙƙautawa wajen gaya mana abin da zai amfane mu mu abin da ya saura a gare mu shi ne mu yi sauraro na fahimta don sai ka yi sauraro na fahimta za ka amfana da abin da malam yake gaya mana da kuma sauran malamanmu na sunna wanda suna nan birjik daga nan bauchi da najeriya baki ɗaya nau'i kamar hudu ne muke sauraron wannan karatu akwai masu sauraro akwai ɗalibai akwai ɗaliban ilimi akwai malamai wanda dukkansu suna nan kuma muna amfana kuma salon karatun malam shine duka wannan nau'i za su amfana shi yasa za ku ga ya zauna yana bayani a aya ɗaya wani lokaci ranar guda haka za mu kare ta wani lokaci za mu kwana biyu akan wata aya akwai kuma ayan da ta ja hankali na kamar suratul hajji da muka yi dinnan aya ta 41 wato in ka dubi tafsirin malam wanda ya bashi suna fayyataccen bayani na ma'anoni da shiryar alkur'ani shafi na 266 zuwa da 69 mujalladi na hudu to za ka ƙara gamsuwa da kwana wajen uku da muka yi yana bayanin wannan aya ba sai na tsaya na bayani ba ni dai na baku reference in kuna so ku duba tafsirinsa na hausa wanda shi ne na farko da muka samu na hausa kuma yana taimaka mana matuka to da sauran malamanmu na sunna wanda muna ganin su a sunna tv ah, dr ibrahim disina Allah ya muka albarka Allah ya wa sunna TV albarka muna karuwa ba na wasa ba ni dai kaina na san kowane lokaci in nake da time a gida ba abin da nake kallo sai suna TV akwai malamanmu na nan wanda suna fitowa suna bayani akwai malaminmu na wasu wurare akwai malamin da yake bani sha'awa akan alkur'ani shine ne ah, ah, Muhammad Sadis Zaria Jamilu eh, Sadis wato in kana sauraron sa gaskiya zaka tsinci wani abu akwai lokacin da yayi wani bayanin alam ya alam bi Allah wato duk mai wani aikin barna da sauransu in ya sa wannan aya a ransa to in mai imani ne yana masa birki to na saurare shi kuma ya bayanin da abinan basir da yara da abubuwa uku na wanda Allah yake kallon mutane da sauransu to irin su in kana sauraron su gaskiya za ka samu amfani malam Allah ya saka muku da muna matukan godiya kamar yadda kuka saba fahimtar da mu Allah ya sa mu saba aljannar fidausi ya zan muna makabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kamar yadda ka zo nan lafiya na fata Allah mai da kai lafiya da sauran baki da suka zo da sassa da dama kamar yadda mala ya gabatar da su a nan kowa Allah mai da shi gida lafiya na fata sauran mutane kuma da suke nan da sauransu Allah mai da kowa gida lafiya ya ba mu ladan watan Ramadan da dukkan alhoyarori da ke ciki Allah ya taimake mu subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa tubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Alhaji Ahmad Ilyasu Sardalau Miso Allah ya saka maka da alheri da Alhaji Ahmad Ilyasu Sardalau Miso da marigayi tukur ahmad da alhaji rabo abdulkadir da alhaji siraju jibril duk wanda ya san masallacin gwallaga ya san su a matsayin mawadata 'yan boko isassu a gari waɗanda tuntuni an san su da sun suna tun gabanin gemun sannan ya fara baki wajen shekara talatin na tunawa kullum muka zo muna kallon suna fakin motarsu su muka muna fakin ɗin kekunanmu muna zuwa muna cin ragada da su muna gani su yi sallah kuma da kyakkyawar rigar su muna fatan yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa ku kai ta yi wa musulunci hidima tunda Allah ya kashe ku a haka Allah ya karɓa mana aikin mu baki ɗaya. babanmu shekara arba'in eh, a malam ne talatin ne talatin ne da ɗaya zuwa na garin na lokacin da zauci rani <laughs> mala Allah ya ƙara maka lafiya baban kowa ne ko kana ganin su zaka ji daɗi manzon Allah salasalama ko eh, ko ban sani hadisin ko ganta mala mafi alherin mummini wanda aka ganshi ake tuna mai ake tuna Allah ah, gafarta malam eh, a matsayinka na shugaba za mu so ka yi mana jawabi na godiya saboda na ga lokaci na neman ya kubce an yi kusan shan ruwa akwai kuma jawabi mai girma gwamna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 da sauran al'umman Bauchi musulmai muna gabatar da godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu rai da lafiya ya ba mu hali muka zo aka fara karatun nan da mu yau kuma gashi za a rufe da mu bai kai yau kwana 27 muna ta maraba da malam muna murna da shi sai gashi yau kuma an zo an ƙare gobe muna sa ran zai bar nan don haka muna godiya wa Allah ƙwarai da gaske a wannan ni'ima na biyu shine shi malam kansa da kuma mai jan masa baki muna musu godiya da kuma addu'a Allah ya saka musu da alkhairi saboda lokaci ya tafi kuma malam ya yi addu'a ya yi bayani duk abin da za mu faɗa malam ya faɗa in ba don an ce mu ce wani abu ma ba za mu ce ba don an gama komai sai ku baƙi da kuka zo muna muku addu'an alkhairi Allah ya maishe ku gida lafiya sai 'yan sanarwa guda biyu na ɗaya a ƙarƙashin malam mun zo mun nemi taimako don mu ƙarasa aikin interlocking na nan masallacin da wani cikon ƙasa a nan malam ya yi bayani kuma alhamdulillah mun ci nasara mun samu taimakon yanzu haka mun kafa kwamitin mutum biyar suna ci gaba da aikin insha Allah kafin sallah ko bayan sallah kaɗan za mu kammala wannan aiki kuma za mu yi hotonsa insha Allah za mu tura wa malam muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi na biyu Shi ne kamar roƙo ne ko ya ne wato ni wani abu ne na gani ko na ji wanda ga tun da ku ga kunan malamai za ku yi mana bayani hukumar ƙidaya ta ƙasa ta kawo maganan inda za a cike lokacin da za a yi wurin kirista aka sa kirista kawai wurin musulmi aka sa ku da ƙungiyoyi to shine mu muke neman inda ni inda yadda na fahimta kafin a aiwatar mu an bai da mana mu ma musulmi kawai ba wani tijjaniya ƙadiriyya ta izala wane ne wane su in ɗariƙu ne kiristoci sun fi mu yawan ɗariƙu amma aka bar musu gida ɗaya kirista shi kawai kowa ya kirsa kirista amma mu an ce izala sa nasa daban ɗariƙa sa nasa daban to ƙara ƙara bayani to gaba da malam Allah shi ƙara maka kishin musulunci da kawai da kishin al'umma gaba da malam ma na cikin kwamitin da aka saka su bincike akan wani abu? kuma mun ji har hukumar kidaya sun tabbatar cewa ƙarya ne ba wani abu makamancin haka hatta samfurin abin da za a tambayi mutane akwai ba ma a tambayar ka addini ko kabila a ciki saboda haka wani zance ne kawai irin na social media shine abin da ake cewa da Allah a ringa daina yadawa kun ga gaba ɗaya za ku razana mana baba eh, ya so ya san cewa akwai abin akwai wani abu a ciki hmm. a gafarta malam a kwantar da hankali babu wani abu makamancin haka ce su Allah zaka da a ƙarshe muna godiya kwarai da gaske tare da addu'an Allah madaukakin sarki ya mai da malam gida lafiya tare da iyalansa tare da ku wanda kuka taho daga wurare daban-daban Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya kuma muna ƙara godiya mu 'yan Najeriya irin matsaloli da muka shiga na su canji ne na su zaɓe ne Allah da ikonsa duk mun tsallake cikin ikon Allah don haka ci gaba da addu'o'i kamar yadda aka saba subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ya kamata a ce shugaban jama'a za ta bida kamar kamata suna zai jawabi amma yanzu abin da ya rage mana tsakaninmu da shan ruwa mintoci ne yan kaɗan kuma ga mai martaba sarki bisa wakilcin galadiman gari sannan kuma ga honorable umar baba kesa a kwamishinan addinai kuma wanda ke wakiltar mai girma gwamnan jihar bauchi sanata muhammad abdulkadir kauran bauchi ko bala abdulkadir kauran bauchi an yanke shawara cewa bari mu bashi ya yi jawabi sai kuma mu ba mu shugabannin mu haƙuri da cewa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 ok a ɗauke mun dukkan matakin gaisuwa saboda lokaci wasu ah, girma ah, mai girma shek ah, malamin babban malamin fara da shi shugaban izala na jiha da na lokal gamman yan kwamitin masar wannan tafsir sauran al'ummar musulmi da suke da jama'a assalamu alaikum muna godiya da Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana ta ƙara wannan azumi wannan wata mai alfarma wata rubuta kamar yau aka fara ana za a fara za a fara da shi an fara kuma na yi imani dukkan mu ba su mana ya tafi ko na so ya tafi to ba da dace to amma shi lokaci wa'adi ne idan wa'adi ya zo ba da kariya so da kamar muna godiya kwarai da gaske kai dan bauchi ne kana kano ya kai amma kai dan ne so da haka muna murna muna alfahari da kai irin gudunmawa da kake bawa ko shigar kamar yadda aka faɗa muku ina wakiltar da girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi daga banki da yana najeriya bauchi yana bauchi da yaranci to amma ya tafi mara ya yi zo bauchi ba shi ne ya ba ni izinin na zo na wakilce shi a wannan rufe tafsiri malam da girma gamna yana maka tsina kuma yana maka godiya kuma a madadin shi kanshi da jihar ah, jihar bauchi ana maka murna na samun awar da ka samu kuma da ke ba fara ma mafi haƙuri malam muna labarin da kai to kasa matsala labarin da kai wani in da can shi a woki to darajarsa da kimarsa ta kai wani lagu sau da kamar muna ta murna da gwamnati sannan kuma muna tabbatar da malam cewa gwamnati tana sanar da kai cewa a wannan kungiya ta wannan zaure da ake tare tana mutunta gwamnati tana ba da shawarwari a gwamnati tana a gwamnati saboda haka da girman Allah ya ce yana godiya kwarai da gaske bisa ga goyon baya da tallafawa da aka yi lokacin zafi ma da aka shige ya ce Allah saka muku da alkhairi saboda irin kuma da aka bayar da bayanan da kuka yi kuka ja hankalin mutane suka jefa masa kura Allah saka da alkhairi to ba tare da bada lokaci ba malam muna muku da alkhairi kamar da kuka da jama'a da Allah ko yi sa kuma gida ya samu iyalan lafiya sannan a shugaba na jiha barista da shugaba na local government da wakil mai martaba sarkin bauchi muna muku godiya bisa ga haɗin kayi da kuka bayar wannan abu ya kammala cikin nasara duk kowa ya san cewa a yi nasara Tunda da mana ya faɗa yadda ake yada abubuwa da a duniya ake ci ya fi na bara kuma alhamdulillahi an ce bauchi ta da biyu to an ce kano tambayi kiwa amma dai za mu ga shekara mai zuwa za mu wasu muna nan insha Allah za mu wasu ƴan dabaru mu ga cewa mun ga karo insha Allah Allahu akbar Allahu akbar muna godiya komishina da dai wannan fari kwakwai kuma kesa a ana sakar da yau. Ɗan laifin daɗi da kulle bidayatin da wannan kuke ji ba kuma ƙarshen tafsirin ba sai Allah ya kai shekara yi wani suka Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dukkan wani zama da ba ta Allah mai kai sarki ya kankare duk wani da ya ba mu cikakken lada ya ba wa lada ya ba shi ya kuma kai shi lafiya